Da yake yanke hukuncin daurin shekaru biyar babu tarawa tsohon gwamnan jihar Adamawa barista James Glary, alkalin alkalan jiha mai shari'a Nathan Musa ya ce kotun ya same shi da aikata laifuffuka biyar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta tuhume shi da su na ba da kwangilar sayan motoci 25 wa kwamishinoninsa a watan Junairun shekarar 2015 na naira miliyan 167 da 800 ba tare da ya bi sharuɗan da hukumar ba da kwangila ta jiha ta zayyana ba. Na tambayi barista Silas Sanga, kwamishinan shari'a na jihar Adama kuma jagoran lauyoyi da ke kare gwamnatin jiha, koya suka karɓi hukuncin kotun. Shari'an, well, inda nake gani guda biyu ne. Na farko kamar in kuka, because ba abin jin daɗi ba ne a ce mutum ɗan adam balantana ma former governor za a sare shi na shekaru biyar. Ah, abin da zai sa kowa kuka ne na farko. Na biyu kuma shine ya kawo development a ah, fannin law ne a nan tun da ake law a Najeriya ba taba kulle any former governor for corruption charges din rashawa da cin kuɗin um, jama'a da cin uh, amanan jama'a ba ba taba yi ba sai a nan jihar mu adamawa so muna dai fata ne kawai duk wanda yake gwamnati ba nan adamawa kawai ba duk Nigeria duk wanda yake gwamna ko commissioner zai san cewa ofis da aka bashi amana ne kotun ya wanke tsohon sakataren gwamnati da tsohon commissioner kuɗi a zamanin gwamnatin barista Glari saboda rashin kwararan shaidu da hukumar ta EFCC ta gabatar gaban kotun. mista Ibrahim Waliye shine tsohon sakataren gwamnatin jihar Adamawa. Na tambaye shi ko ya ji bayan wanke shi da kotun yayi. Ba shakka muna da murna a zuciyarmu mu biyun nan akan an same mu not guilty. But munnan mu da zai cika idan an hada da shugaban mu duka aka same mu not guilty. However, da yake akwai opportunity for kai kara gaba, ina fata zai sami eh, goma sha gaba. Amma yanzu yadda ya faru mu dai bakin cikin mu shine da yake an ce conspiracy case kes ne ba a hada duk da shi an sallame mu ba shine bakin ciki kawai masu sharhi kan harkokin shari'a irin su barista Husaini Duraki Kazir tsohon mataimakin magatakardar babban kotun jihar Adamawa ya ce wannan hukunci da kotun ya yanke zai kara wa alkalai kima idon jama'a ganin shine na farko da zai jefa tsohon gwamnan jiha a gidan kaso lalle kam wannan yanzu zai ga kowa yanzu alkalai ashe akwai masu gaskiya ba duka kowa yana kama kariya ba yana bin doka wannan kuma duk wanda suna da irin wannan zama suna zama kai sun sani gobe sun sauka ba za a neme su da kashin da suka bari a wurin saboda haka wanda suna wurin wannan matsayi takan sasa su san sun bi gaskiya mana so roƙon wasu alkalahur darasi daga wajen wannan yawa don ka hausa ma can ka sauka shari'a ba ta maka ba ya fita dalla dalla dalla fadi inda ya kuskure sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya